Hausa Radio. Sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala Za mu yi magana ne akan cutar coronavirus ko kuma COVID-19 da ta'addabi duniya. To kuma mazan yaya yanayin zaman kullen yake a gare su wannan kullen an kasa shi idan kana da kuɗi you are isolated ka shiga isolation kana da kuɗi an keɓance idan baka da kuɗi a quarantine da ce za ka haɗa kuma da mace masifaffiya to your complete lockdown salo haka yake zara. Kamar yadda kuka ji a wannan gutsarar muna ta fara karin bayanin yadda zaman kwallon yake. Yanzu dai Amina yaya aka yi hutun ƙarshen mako? kan sai dai Hamdala. yan uwana sun zo ɗaya daga jihar pennsylvania ɗaya kuma daga jihar new jersey sun kawo min ziyara sai kuma muka ji rasuwan abba kyari to allah ya ji rai da fatan jama'a za su ɗau wannan cuta da muhimmanci kuma za su ɗauki matakan kariya haka to jama'a a cikin shirin namu na yanzu wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta tuntuɓe maza domin jin yanayin zamantakewan aure daga gare su muna kuma tafiye da kaɗan daga cikin amsoshinku daga facebook daga bisani ko kuma za mu ziyarci filin kwalamarmu. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. sauraro yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook a makon da ya gabata inda muka ce shin wani irin hali kuke ciki yayin wannan annobar cutar coronavirus da ta zama ruwan dare game duniya ga kuma yadda kuka amsa mana. masu sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Bilyaminu Jamu Walijo inda ya ce da farko muna murna da dawowarku Allah Ubangiji ya ci gaba da kare ku To mun gode Malam Bilyaminu Amin. To kin ji Amina. Shi kuma Yunusa Jibrin cewa yi mu a Najeriya ba coronavirus sai dai malaria. Hmm, to sai kuma amsar Yusuf Cimbi ya ce a gaskiya mu a nan jihar Naija muna cikin wani hali mara daɗi sakamakon killace kasuwanni kuma babu wani tanadi. Amsar Umar Adamu Katagun ya ce babu wani matakin da nake ɗauka game da wannan annoba ta cutar coronavirus amma ina amfani da wata dama wacce ta tafi kowane irin mataki ita ce addu'ar Allah ya kare mu amin. To zara sai kuma amsar Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau inda ya ce salam VOA Hausa. Hakika mu dai a nan yankin mu na garin Kare muna zaune cikin koshin lafiya da yin taka tsantsan gurin yin musabaha da yawaita wanke hannu a koda yaushe. Ibrahim Yuguda Gadzama Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce salam VOA mu dai nan sai tsananin rashin wutan lantarki da ruwan famfo. Ga zafi yanzu kowa ya gaji da rashin wuta da ruwan famfo. To shi kuma Sadiq Ayuba cewa ya yi salam VOA Hausa daga jihar Niger karamar hukumar Faiko. To mu ba abin da za mu ce sai dai mu yi godiya ga Allah akan wannan jarabawan da ya yi mana ta wannan annobar. Kuma kazalika ina kira ga mahukunta da su duba talakawa a yanayin halin da suke ciki na kunci da rashin walwala. Ya Allah muna roƙonka daga kawo mana mafita. To amin Malam Sadiq. Amsar Anas Muhammad Sale ya ce salam VOA sai dai mu ce Allah ya ka mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya. Sannan kuma wanke hannu kaɗai ba zai yi magani ba dole sai an haɗa da wanke zuciya. Wai ki zara ga kuma maman Sagir abin tausayi ta ce salam VOA ni a jihar Gombe nake kuma ina sayar da man gyaɗa. Mijina buhuhuwa yake sayarwa muna da yara biyar kuma muna zaune cikin rufin asiri amma daga bullowar wannan annobar mun shiga halin ya zami saboda hana zuwa kasuwannin ƙauye allah ga magare ka Abdullahi Muhammad ya ce ai ba waɗanda suka kai mu shiga cikin halin wahala mu mutanen Kaduna abin sai addu'a. To sai kuma amsar Ibrahim Zaria ya ce salam VOA gaskiya abin ba daɗi jama'a suna cikin mawuyancin hali. Allah shi kyauta. Sai amsar S Ibrahim Hawwa'u inda ta ce muna cikin wani irin yanayi don mu daura muna cikin lockdown tun asabar har yau ga yunwa in wani bai ji ba wani ya ji ta Allah ka dube mu da rahama. sai amsar ado salati goma ga annabi rijau inda ya ce salam yau da gobe wallahi ni ba ni da wata damuwa in ban da hana ni zuwa sallar juma'a da mahukuntar ƙasa ta saka yi domin na yi imani da cewa babu wata cutar da ta isa da cutar da ni sai da yardar ubangiji don haka ina roƙon allah ya murƙushe mana cutar coronavirus kafin watan azumi ya tsaya domin na ga cutar na son ta hana wato musulmai yin azumi kamar yadda ta sa aka hana su yin sallar juma'a muhammad aliyu ya ce salam yau da gobe ni mazaunin karamar hukumar guri jigawas kuma ni manomin albasa ne amma saboda rashin mai saya gashi muna fuskanta fuskantar asara. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Jamilu Musa Sabon Layi da Fatima Zaman Dagi Allah sa na faɗi sunan ki daidai Fatima. Saka ce salam yau da gobe. Hakika mu talakawa muna cikin damuwa musamman a yankinmu na birnin Gwari. Ga rashin sallar Juma'a, ga rashin tsaro, ga kuma uwa uba talauci. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Muhammad Mustapha Madina Daura ya ce salam yau da gobe wannan yanayi da duniya ke ciki na annobar COVID-19 ya saka al'umma cikin halin inna lillahi wa inna ilaihin raji'un. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. wancan lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna domin jin tattaunawar Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a zauren namu. Muna ta ɗaukan cewa yanzu za a fara Romeo and Juliet za a fara Majnun Laila yana da rera ma Laila shiwaka Laila kuma tana kewa sai muke ganin kamar anya hakan ne to amma fa ga maza ba mu sani ba daga bangaren su ko su abin ya musu zanzan. Shin wannan hutu da aka bada wanda ya kama na dole ne domin kiwon lafiyar mu wani kuma dama ne da aka bada na inganta zamantakewa kasancewa tsakanin miji da mata da kuma ƙara danƙon soyayya ku auna da mizani ɗari bisa ɗari nawa za ku ba shi wannan daɗin zaman da kuke da ku da iyalin ku da kun daɗe rabon in fact kila matan da kuka yi aure aka yi sati na farko din na kila ba ku ƙara zama da ita haka da daɗiya ba amma yanzu ga ku ga yara a yi soyayya a yi wasa da yara to yaya me za ku ce akai. na ji kun shiru ne <laughs> abin ya muku yawa kenan dadin ba wai yawa bane ba abu dai wato na farko wanda ya kamata mu ankara a rayuwarmu musamman arewa mu ce hausa fulani mm. akwai wata al'ada da aka ginu akanta ko kuma wani karin magana da ake yi mm. cewa zaman gida eh. sai mata. To zaman gida sai mata a lokacin da watakila a na al'adar hausa ta fito da wannan magana saboda an san namiji shi ne mai faɗi tashi ne nemo abin da iyali za su ci to kaga ko ba yadda za a same shi a gida ana nan za a same shi ya fita fafatawa ya je shi bai buga nan ya buga cin ya kawo abin da iyali za su ci to zama kuma darshan a gida dama mata ne su ko ba fita su kuma ba fita sai dai su ga gashi nan kawai an kawo to yanzu zamani sai zo ya canja abubuwa eh musamman wannan lalurar da aka shiga kafin a ce ba abinda mata za su yi mm. abinda maza za su yi mm. mata sun fi bata shi to madalla oh. to wato anya ba bata wanka rai da safin nan ba ah, To. Kuma yake yi bai yana farawa ah, dama da zaman gidan nan dama saurara daga an baka hutu ka zama kuma da iyali sai kuma ya zama laifi idan kika lura an zo an ce dama wannan kullum an kasa shi gida uku idan kana da kuɗi you are isolated ka shiga isolation mm. in kana da kuɗi an keɓance mm. ka idan baka da kuɗi a quarantine eh, an shiga kukumi ya ce za ka hada ku kuma da mace masifaffiya to ya complete lockdown <laughs> ba magana an kulle ka da kwado har an wurgar da mun kulle ba amma shi ma mijin akwai masifaffe wanda idan ma'aikaci ne ko kuma yana zuwa gari ne sai wata bata ganshi ba tana kuma mamarin mijin ya zo yanzu ya zo ana so a gina soyayya kuma kuna taɓa korafi ni na ɗauka za mu ta samun ah. mm, mm, mm, um, ta goma shine akan wannan al'amari to ake hajiya binta na ɗauko miki ina baki bayani eh. ko ba haka ba. To ai saboda lokaci na fi son kuje. to abin da mana daidai inda ake abu. To abin da yake akwai da yanzu aka fita su mu ma mazan yanzu aka dauka cewa zaman gida sai batan nan shine cewa ko da baka da abin yi mm. to ya kasance kana da majalisa kana da inda zaka fita ka je ka zanna ka kai gulma ka kalli mata mutane ka abin ka kama hanya ka koma koma kofa gida koma kofa gida mm. kai da ke yin kali. da mm. ke yin kali. so ba za ka dai zanna abin da ba to wa'annan na daga cikin abubuwan da ke akwai su sannan al'adan mu mu a kasar hausa irin wannan dankon zumunci na farko dai tukuna ku mata ma tukuna tashin farko sai da aka gaya muku kafin a kawo ku gidajen maza mm. don matar da ta riki miji uwa za ta mutu maraya a wani makarantar makarantar ah. ta mata ah. <laughs> a kasar hausa ne a kasar hausa ne an san da wannan sannan na biyu aka zo aka ce to kin ga shi namiji mm. ba dan goyo bane to ai ya girma ne shi yasa sannan duka dai sannan na uku aka zo aka buɗi baki aka ce to fa shi namiji zuma ne sai da wuta da aka karke sakan mishi so sai kasance shi kuma namiji a kasar hausa wannan abubuwan da ake sai ya shigo cikin gida na farko an ce mishi in ta rike ka a uba mm. za ta mutu maraya mm. to yanzu abokin gaba ya shigo sannan sai ta ja ma aji sai ta nuna ma abin wannan duk kasafi ne da ta baka da wani shaida zaka nuna ko kuma gashi an yi shi a rediyo matan sun faɗa maka yanzu yanzu ina son dawo kan batun mu yanzu dai ba zai sanya shi a rediyo a ji ba ai amma wannan batun na da nake so mu tattauna akan shine maganan wannan dama da ku samu na inganta soyayya tsakaninku da matan ku wanda kila wani lokaci idan ka fita tun safe sai dare zaka dawo in ta yi kwalliya ba gani kake yi ba in ta yi abinci mai daɗi har sai ya huce kafin ka iso saboda haka yanzu ga dama na ku in ji bature yana cewa da candling wato zaka ƙara raya wannan soyayya da aka yi tun na farko mu ku raya ba bare kwata kwata barbara a ranka kuma abin da ake so kenan wannan zaman hutu na cutar eh, coronavirus za mu ce wata sabuwar makaranta ce ko ta koyon darussa kuma duk yadda ake tsammanin cewa mutum zai koyi wannan darasi mm. ba dole bane ya mishi daɗi ba dole bane kuma ya musguna masa mm. ya danganci wani irin iyali kake da su na biyu ya danganci kai wane ne saboda ko da kana da iyalin zan ce kai ne shugaba a gida haka abin kai kake kawo duk abin da ya kai na ladabi da kuma kyautata jin daɗin iyali mafi yawan waɗanda ba su saba zama a gida ba su ne za su san illa wannan al'amari yanzu illa ko kuma su ga amfani illa ce illa ce wani in faɗa miki tun da aka raba goro na ɗaurin aure mm. da shi da matar su zauna minti talatin rai bai ɓaci ba mm. yana da wuya to ba ga dama ta samu bare ƙara fahimtar ko wace ce ita ita ma ta ƙara fahimta lokacin da ake wancan zaune farkon abin nan aka samu wannan ba a samu mm, yi saboda ba ta da wayo ne shi ma yana da ƙuruciya. to to shi kenan yanzu ya yi wayo idan ka ce zaman ka nan cewa za ka gina wata soyayya tsakaninka da iyalinka mm. bai fi ni a gare ni kashi 20 cikin 100 ba kashi tamanin cikin dari mm. duk na kunci ne bari in faɗa miki gaskiya wanda sama ya takali da ayan fara rage a'a to amma abinda nake so a fahimta shine in har za a zaro maganar cewa zama zai sa ka fahimci A akwai abubuwan da za ka fahimta shi yasa na bada kashi ashirin cikin dari. Mm. na farko lazu muke dan cece ku ce ɗayan raha da sauransu idan kana zaune da mace a gida ko da wani lokaci abin da za ta ce maka babu kaza kawo kaza babu kaza kawo kaza to kin ga wannan zaman wannan zaman za ki fahimci cewa a shi matan nan lokacin da nake dannawa in tafi ban kaurata daga jali sai lokacin da na dawo in zo in tarar da kuma an dan yi yar dabarar da za ta kosar da ni to a shi matan nan tana taimaka sashen Hausa na Amurka a cikin shirin yau fita daga cikin wannan zaman kullum wai yau namiji ne yake kwatanta cewa matar tasa da yake gwalewa idan ta ce kawo daman tana rufa masa asiri to ai daman ana iya cewa da ma sun sani kawai da wani idan kai yayi zafi ne zaka ce kawo ba zai amsa ka ba ko tun dama sun san darajar mata da dabarun muna amfanin su to ai zaman aure kenan ko yaya bari mu koma ga binta a zauren tattaunawar namu wannan zaman za ki fahimci cewa a shi matan nan lokacin da nake dannawa in tafi ban kaurata da gantali sai lokacin da na dawo in zo in tarar da kuma an ɗan yi dabarar da za ta kosar da ni to a shi matan nan tana taimaka mani. to kaga ashe akwai damar da yake da shi na wa matan nan to ta bangaren ta mhm. da yake baya fita mm. duk lokacin da su ce kawo ya ce babu. kawo babu da bai ce mata babu eh, sai dai ya ce bari mu kokarta mm. ko kuma Allah ya kawo mm. ko ya je ya dawo to yanzu ko ya san Allah na tuba in dai ba wani zo kun kusa mai kofa ba ce ga zakka ko kuma <laughs> mun muka tausaya wa juna eh. muna tallafa wa yan uwanmu mm. domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu fara kira a kai dole mai hali a unguwa ya tallafa haka shi kenan ba wani bayanin da ya wuce mm, to amma sai a lura da wani abu a halin da ake kuma ciki yanzu ko da kana da kuɗin kunshi a ajihu ko kuma ka tanaji wani wuri ka ajiye su wanda ba al'adarmu ba ce musamman a arewacin ƙasar nan kullum sabon kaɗi ake mm. na miya a gida to ai saboda korafin da kuke sai ku sabuwa to yau an waye gari ko da kana da kuɗin kawo kawo kawo kawo kada mu manta fa dukkan wani ko da ɗanka ne yake cikin gidanka zaune yana aiki yau ya dawo gida haka ne an ƙara karuwa ko ya dawo kwanan shi daban duk almajiran da kake da su waɗanda ka tura su makarantu daban-daban duk sun dawo mm. don haka idan da kai da ita da waɗansu 'yan yami guda biyu waɗanda za ka jika ma ya su garin kwanci eh, wannan su indomi mm. a gama yauwa to sai ka ga cewa akalla ba a kasar ba kana kashe shi wajen linki goma na abin da za ka ke kashewa. To amma wai duk na ji duk tun da ko fara magana na korafi ne dai korafi ne dai ni ban ji inda ko ka faɗi wani abu. To bari in faɗi a'a. shi shi wannan abin da ake yi. Abin da yasa. Wani abu da za a ƙara da shi na Ni na faɗa miki na ce miki kashi ishirin cikin ɗari shi ne yake faranta wa zaman. Ba a iya fassara mana musamman menene da menene za a iya amfana da shi. Na fara faɗa miki cewa idan aka dinga ce maka kawo kawo kawo kawo nan za ka san cewa akalla ba a ƙasar ba matan tana tausaya maka. Allah ya sa akwai irin wa'annan maza kin fahimci haka na biyun su shi ne ko babu komai kana cikin ɗakin ka in ka fito ka yi miƙa ka leƙa wannan ɗaki ka ce ya kuke a yi wasa da dariya a koma wancan da sauransu in an yi kicibis an zauna a falo to wata magana za ta iya zuwa to amma ina so don Allah don annabi mu fahimci wani al'amari duk inda mace ta kai ta kawo bisa ga hankali da tarbiyya da ilimi wallahi tunaninta daban yake da nan namiji da na tattauna da matan sun yi min korafi akan cewa yanzu mazan wato a wuyan ziki in yara suka yi wasa sai masifa in aka kunna tv su ce a masa sa musu kara in aka bar falo aka bar su kaɗai su ce an wulakanta su me ake yi so matan sun ce sun rasa me za su yi su burge ku to ku yanzu muna son mu ji daga bakin ku shin a wannan lokacin da muke da shi wanda ba a sa mana ranar komawa bangarorin mu ba aiki ne ko makaranta akwai mafita eh, akwai yadda za a inganta wannan zamantakewa ya zama mai daɗi zamantakewa ya danganta ga tashin farko ya aka taso ai an wuce wannan tunda an riga an bannan tun farko yanzu dai wannan dan daman da muke da shi ya za a yi kankantar sa to yanzu gyaran da gyaran da za a yi yanzu gyara ne mu dan ji dadin zama gyara ne duk yanda aka yi bannan ana iya gyara to to ai gyara yanzu ai na farko mm. shi namijin da yake zanne dama na mazan sun kaso akwai wanda shi dama tun asali shi a tashin sa shi dama bai saba da irin wannan gantalin ba eh. shi dama in kin gan shi ya fita waje to dama ya fita ne ya je nemo abin da za a ci kuma da ya saba kamo yana abin nan su zai kamo hanya sai ya dawo in ya dawo gida kuma shi kenan bai in kin gan ya fita sai Allah ya kai mu kuma Allah in an kira sallah in an kira sallah to kin ga shi wannan dama an riga an saba wannan matsa amma wanda bai saba ba wanda tun asali rabuwan shi da a ce ya zanna ni da nake ganin fa'idar wannan shine na farko dai a yanzu musamman yaya akwai wasu yayan da musu san iyayen su ba hakikanin sani eh. sai a sakamakon wannan domin me yanzu yaro zai tashi ya farka ya daga baban shi mm. ya ini da shi amma ina tunanin kila safiyar sallah ne tun da lokacin da kawai ke ganin baba shi ba mm. to wannan zai kara fahimtar da iyaye waɗanda suke da tunani da kulawa da kulawa mm. su ankar da waɗansu ɗabi'u su ga cewa lokacin da suka bar ba sa kula da wannan sai yaran sun dan ɗauki waɗansu hanyoyi da za su ɗauka hanyar yara za su fahimci me iyalin suke ciki me iyalin suke ciki ina yau a ce kawo gobe a ce kawo kin ce babu ranar karewa tun tunda ba sa amma abin da ke aljihun ka akwai ranar kare tabbas eh? abin da ma za ka saya da abin da ke aljihun abin da aljihun naka shi ma daman ba dama ne mijin yake da shi ya zauna da mata ya ce kin ga dubu na ɗari ne ko dubu na ashirin ko goma ne ya rage mana kuma kin gama masa ranar karewa ba Allah ya yi shawara da ita ba mata ake wannan ba <laughs> to ka gani rashin yadda da Allah ya hakuri da ah, Allah ya hakuri <laughs> ba mata ake wannan ba ita mace ba mata ba mata ake wani mu muke tausayin mm-hmm. mata suna tausayin san su ai ba ce ba mu ce amma kuma suna da dabara wato eh, mukan manta da waɗansu al'amura da suka yi ta faruwa mm. yau ne muke so mu baiwa kawunan mu gaskiya alal misali a rika korafin cewa wance takan rage kudin jefa ne wato sukan yi haka to ina za ka zauna ka yi bajet dawa ai in dai ka gaya mata gaskiyanka ita kuma a hajiya binta mm. ita za ki zo ki idan da gaskiya ake faɗa babu abin da zai taɓa faruwa ka gaya mata gaskiya ka zauna lafiya ba a yanzu kila ki je ki sake bincike cikin mata mm-hmm. Ki san a kasar hausa akwai abin da ya kira adashi. me kenan adashi adashi o oh, dan ajiyar nan da ake idan taimakawa mai nan gaba kin san da cewa a yanzu ta kai a anguwanni mm. adashin nan idan bata samu sisin kobo daga wajen ka kai miji mm. ta yi wannan kwangen ta zuba ba to shinkafa ka za a dauka ana a shinkafa sai makwabta sun ji <laughs> wallahi ina sanar da ke ga na razami shinkafa ake ɗiba a ce to yanzu sa. a duba shi wannan adashi da yake ba maudu'in da muke kai bane eh. shi kudin da in ta samu mm. gidan sama take yi ko jirgi take saye ko a tafi a idan ko ne. a ko liwa take burgewa zuwa wajen biki daga atamfar kuma ciki sai to Allah shi ne kuma ta taimaka ba ta dame ka ba da kuɗin ka amma kai shi kuma ka zo ka amma lokacin da za ta nemi misali ka bata a wannan lokacin kira ba za ka bata dankwalalle ba amma da naira goma naira ashirin da ta tara to ta fanshe ka sannan idan ba magi da gishiri ba ta jiran ka idan yaran ka suna ciwon kai ba ta jira ka ba idan suna neman wani abun bukata ko biskit a ciki za ta yi mala aya kamata a appreciate da wato a yaba mata bari bari ta hanyar maka kwange bari bari mu mata gori. Gudun da ya gurin ka da ya ƙara dawowa. Bari mu mata gori. A'o. Duk dai saboda wannan zama. <laughs> ai ai wato irin abubuwan da ake fahimta a cikin gidan kenan eh. domin babu wani wata hanya ta bayyana irin wannan da ta wuce wannan wanda muke yi amma abin da nake so a fahimta wannan lokaci ba a ce ga iyakacinsa ba a kulle kulliyoyin kuma bukata ake da ita kudin nan da ake magana ita ce in shi ne kadai abin da za a iya biyan bukata da shi shi karewa yake tun da murmurar shi ake kamar masara ko ba haka ba ran da babu kakat da baka ba shi to ya ne shawararka da farahu daya ta ba ta yi nisa ba ta leƙa wata anguwa a jihar Kaduna ta gayyato mana bakuwa a filin kwalamarmu. mu. zuwa filin mu na kwalam da shi a sashenmu na yau da gobe. Yau ina tare da malama Amina wanda za ta kawo mana girki irin na Hausa musamman kwalam da makwalashen su na gargajiya. Malama Amina, bismillah. To assalamu alaikum jama'a. Ina wunin ku ina gajiya. Zan gabatar muku da kwalam da makwalashen mu na gargajiya mai suna shashaka. To da farko dai abubuwan da ake bukata in za ka yi wannan kwalam da makwalashen za ka bukaci tsaki tsakin shinkafa ko tsakin masara. Na biyu kuma za ka manjan ka na uku kuma za ka tanaji yajinka wanda ya ji magi da kayan kanshi da komai da komai dai da farko dai in zaka ka fara sai ka sa ruwanka a wuta ka tabbatar ka tsaftace ruwan ka sa a wuta in ka sa a wuta to in aka sa ruwan a wuta a rufe shi sai a ɗauko tsakin dai tsakin dai yana da kyau sosai to za ki iya sa ruwa ki rage shi kin san wani zubin ko bakin ajiye ko baki ko kin ajiye zaki ba zaki zaki expecting yana da kyau wani zubin kuma wani abu zai shiga ciki ko kuma duwatsu ba ko duwatsu haka to sai ki rage shi in kin rage shi sai ki ki tsane shi abin tsana wannan abin tsana abu dai haka in kika tsane shi sai in ruwanki ya fara tausa sai ki zo ki zuba shi ki ranga ɗeba kika wannan ki dauka abin tuka tuwon ki kina eh muciya kina tuka shi kina tuka shi wannan kina tuka shi yi dan yayi kauri daidai kamar yadda ake yin talge in kamar yayi kauri to sai ki ki da ki ringa jin yake dan rufe shi kadan ya ki ga ya nuna. Kamar kamar minti biyu ko uku. Eh kamar eh to zaki dai zaki ma da in ya nuna zaki dan jin zaki fara jin kanshi haka kamar kamar abu ya ya nuna haka. sai ki nemi turan ki ki wanke shi ki ajiye shi kin riga kin wanke turan ki daman kin ajiye shi sai ki dauka ludayi in ki dauka ludayi sai ki ringa dibowa kina dan zazzaba shi wannan talgen ya eh, talgen za ki ringa dibowa sai ki ringa sa shi a cikin tire kina diba kamar da za ki yi kalar yadda kare yara suke yi kalallaban su din nan ko waina haka yauwa to gida-gida kenan za a yi a gida-gida za a yi ki ringa zuba kina ɗiba kina da luda ne kina ɗiba kina sa shi a tire kashi kashi kashi kashi to bayan kin gama sai ki ɗauko sai ki ga ruwan ki na gefe da mun luda nan da kika yi amfani da shi za ki ringa dangwala a ruwa da ƙasar ludan kina ɗan tattaɓe shi din ya yi faɗi. Eh, shi wannan um, wannan da aka zuba a tire. Eh. Sai kuma ki shi ki mishi rami ke. Eh, sai a ringa mai rami a dan tattaɓe shi dan yi rami eh ɗaya bayan ɗaya ya dan yi rami in yayi rami to daman kafin ki gama ma ki ga ya huce wannan yajin ki nan da kika tanada sai ki zo ki barbaɗe shi akai in kika barbaɗe shi akai to sai ki so ki samu mu dama akwai soyayyen manja ki an fi son manja manja ya fi ba da sha'awa in kika yi shi to sai ki zo ki bar wannan yajin nan da kika sa ki zo ki sassaka shi dama aikin ya rami to manjan zai tsaya a kai da yajin sai ki bar baɗe shi ki zuzzuba a kai in kika zuzzuba a kai za ki ga ki ga abin ya ba da sha'awa akwai dan <laughs> wannan ke za ki kosa ma ki ci ke da kika yi da kanki za ki ci bari ya ba mutanen zamfara mutanen jigawa lallai kowane miyan su zai rufe ga miyan zai tsinke gashi da ban sha'awa hmm. to shi kwalam da makwala kwalam da makwala shi na hausawa shine shashaka to sai mun sake zagayewa da mun ji wayansu daga cikin kwalam da makwala shi to insha Allah a a sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa zahara aminu sage da wanda ya daidaita mana sauki kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce taku amina buhari auna daga nan birnin washington dc kuke sallama da ku huta lafiya